Hukumar zaben Najeriya ta ayyana Alhaji Ahmad Usman Adodo na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kogi da aka gudanar a ranar Asabar dinnan da ta gabata, da yake ayyana sakamakon babban jami'in tattara wannan sakamako na zaben jihar Kogin. Profeso Johnson Urama daga Jami'ar Najeriya ta Insuka ya ce Ahmad Adodo shine ya samu ƙuri'u dubu ɗari hudu da arba'in da shida da ɗari biyu da talatin da bakwai, a saboda haka ya ƙara da cewa Ahmed Usman Ododo of APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. ya ce Ahmad Usman Adudu shine wanda a bisa tsarin doka ta ƙasa ya yi nasara a zaben. Ɗan takarar SDP Alhaji Murtala Ajaka shine ya zo na biyu da ƙuri'u dubu da tara da ƙwaya hamsin da biyu, sai kuma Sanata Dina Malaye na jam'iyyar PDP. Wanda ya zo na uku da ƙuri'u dubu arba'in da shida da ɗari uku da sittin da biyu, Tuni dai jam'iyyar adawar ta SDP ta yi watsi da sakamakon wakilin jam'iyyar ta SDP a ɗakin tattara sakamakon Mr. David Ahimani ya ce bai gamsu da sakamakon ba. I know they okay. I have laid complaint and those complaints were not addressed. Ya ce san ban gamsu ba domin na yi korafi amma ba a saurari korafi na ba. Za mu gaya wa mutanenmu su kwantar da hankali za mu bi hakkinmu a kan tsarin doka. Shi kuwa wakilin jam'iyyar APC a ɗakin taron Abdulaziz Idris Dariya Harkunne. Wannan zabe ta zo da kyau kuma mu yi aiki ta ne ba wai kawai mutane sun zabe mu haka ne. korafe-korafe wannan bai damu. Ba kasan maganan siyasa haka yake in baka ci ba sai yi magana yi. Hukumar zaben Najeriya dai ta ce korafe-korafen da aka samu da ma rumfunan zaben da aka soke zaben su bai shafi sakamakon zaben ba. Farfesa Muhammad Sani Adam babban jami'i ne na hukumar zaben Najeriya da ya kasance a jihar Kogin a sakamakon wannan zaben. Ko da an dibi wannan ƙuri'u na Ogori Magongo an ba wa shi Murtala ba zai kama wasu wanda ya ci ba. To shi yasa doka ta bamu dama mu yi amfani da margin of lead shine wanda ya fi tserewa. Yanzu kuna da kwarin gwiwa ko da sun je kotu ba za su. da kwarin gwiwa ba mu da wani fargaba saboda ba tsafi muka yi ba mun yi amfani ne da abin da ya gabata. Da dama daga cikin masu sanya ido da muka zanta da su dai a wannan zaɓe sun nuna gamsuwa sai dai ‘yan kurakurai da suka ce an samu, da ya kamata a ce hukumar zaben Najeriya ta yi gyara a nan gaba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Lakwaja a Najeriya.